Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci hafsat bello dan mai ce daga birnin washington dc tare da nazir ahmad hausawa muka sake dawo muku da wani sabon shirin A cikin shirin namu na yanzu za ku ji karashin gaishe-gaishen sallah wato karo na uku kenan daga Jummai Ali. Amma da yake sallah ce sai a yi mana afuwa domin ba za mu samu damar buɗe layukan wayar mu don ku bayyana ra'ayi ba. Kafin gaishe-gaishen ga cikakkun labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. jirgin amurka mara matuki ya kai hari kan shugaban taliban na pakistan a wani bangare na afghanistan da ke kusa da kan iyakarta da pakistan ɗin. wani jami'in sojan amurka ya tabbatarwa da muryar amurka cewa labarin da ba a da tabbacin su daga mazauna yankin sun faɗa a jiya alhamis cewa mullah fazlullah ya mutu jami'in amurka da baya son a bayyana sunansa ya ce harin da aka kai na ranar laraba an kai shi ne kan fazlullah shugaban e taliban pakistan ko kuma waje aka fi sani da ttp a takaice mai magana da yawun dakarun amurka a pakistan lieutenant colonel martin o'donnell shi ma ya faɗa wa murya amurka a jiya alhamis cewa dakarun amurka sun kai hari kan 'yan ta'adda a ranar 13 ga watan yuni a yankin kunar kusa da iyakar da ke tsakanin pakistan da afghanistan ba tare da fayyace an kai harin kan fazlullah ba jami'an pentagon ya zuwa yanzu ba su bayyana ko an yi nasara akan harin ko ba a yi ba jami'an amurka sun ce fazlullah shi ya shirya manya-manyan hare-haren da aka kai akan amurka da pakistan tun da aka naɗa shi shugaban kungiyar a shekarar ta 2013 daya daga cikin hare-haren da yake da hannu a ciki sun hada da harin da aka kai akan makarantar ɗalibai ta sojoji da ke peshawar a watan disambar shekarar 2013 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 151 ciki har da yara ƙanana 130 Jihar New York ta yi karar a ruguje gidauniyar shugaba Trump da iyalansa, inda suke zargin gidauniyar ta daɗe tana maimaita ayyukan da suka saba wa doka fiye da shekaru goma da suka shuɗe domin biyan buƙatar kansu ko kuma da siyasa ko kuma kasuwancinsu. Karar da Attorney General ta jihar 'yar jam'iyyar Democrat Barbara Underwood ta kai ta zargi gidauniyar ta Trump da kitsa shirye-shiryen siyasa ba bisa doka ba, tare da kwamitin kamfe na shugaban ƙasa Trump. wanda ya saba doka na wata kungiya mai zaman kanta ta yi hakan. Haka kuma karar ta yi zargin hamshakin ɗan kasuwar gine-ginen da ya koma ɗan siyasa a jam'iyyar Republican, cewar ya yi amfani da gidauniyar tasa domin biyan kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba domin tallata otal-otal ɗin da ke ɗauke da sunansa na Trump, gami da kashe kuɗaɗe a kan kansa. karar da an yi ta ne da shugaba trump da 'ya'yansa guda uku donald trump karami da kuma eric trump da ivanka trump waɗanda ke cikin gidauniyar a zaune Trump ya kira wannan karar abin dariya a cikin wani jerin rubutu da ya yi a Twitter inda ya rubuta ba zai iya warware wannan karar ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To a yayin da al'umma a faɗin Amurka ke hawa kan tituna domin zanga-zanga a kan raba yara da iyayensu kan iyaka, 'yan majalisa na ƙoƙarin fito da wata dokar baƙi wacce za ta kawo ƙarshen raba iyalan. A lokaci guda kuma a ɗaya ɓangaren Amurka na shirin sake buɗe rumfuna domin killace 'ya'yan baƙin. A wani daftari daga kakakin majalisar ƙasar wato Paul Ryan doka ta ce za a iya mai da yaran da suka tsallaka iyaka ne kaɗai ga iyayensu ko da kuwa hakan na nufin a tsare iyalan baki ɗaya a gidan da ake tsare baki ryan ya soki lamirin raba iyalan bakin hauren akan iyaka inda ya faɗa manema labarai cewa san ban aminta da hakan ba ba ma buƙatar a raba yara da iyayensu A ƙarƙashin shirin ba sani ba sabo na kwanakin nan da gwamnatin shugaba Trump ta kafa, yara da iyayensu da suka ƙetare iyaka tare za a raba su, sakamakon iyayen ana kai su gidan ajiya ne na wucin gadi. Yayin da sabuwar dokar ta ce za a saka yaran ne a wurin da yake bai da tsanani da yawa. Attorney General Jeff Sessions shine ya ba da sanarwar wannan doka a cikin watan Afrilun da ya gabata. Bangarori biyu ba da ba sa ga maciji da juna a Afghanistan sun dakatar da fadace-fadace a filin yaƙi na wucin gadi a karo na farko cikin shekaru goma sha takwas bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban ya ta fara aiki a yau Juma'a. Tuni gwamnatin Afghanistan ta dakatar da shirin tana kai hare-hare na tsawon mako guda wanda ya fara a ranar talatar da ta gabata domin karfafa wa 'yan kungiyar ta Taliban da su zauna a teburin neman daidaitawa wadda za ta kawo ƙarshen mummunan yakin da ake a ƙasar. Ƙungiyar da ke kai hare-haren ta yi alkawarin ba za ta kai hari kan jami'an tsaron Afghanistan ba. A cikin kwanaki uku na bikin ƙaramar sallah da za a fara a yau wanda ya kawo ƙarshen watan azumin Ramadana. Shafukan sada zumunta na yanar gizo da ke goyon bayan Taliban sun nuna maharin kungiyar na miƙa gaisuwar sallah ga jami'an sojin Afghanistan a yankuna da dama na ƙasar. A wani ɗan gajeren jawabi da ya yi wa ƙasar a talabijin jim kaɗan bayan gama sallar Idi. shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani ya ba da sanarwar duka ɓangarorin biyu sun aminta da tsagaita wuta da za a fara tsakar daren jiya Gamayyar ƙungiyoyin ba da agaji da aka fi sani da Oxfam ta ce jami'an 'yan sandar kan iyaka a Faransa na cin zarafin 'ya'yan bakin haure da ke neman damar shiga Faransa daga Italiya. Inda suke mai da su zuwa Italiya kuma hakan ya saba dokar Faransa da ta tarayyar Turai. Wani jami'in Oxfam ya bayyana wa wani sabon a wani sabon rahoto da ya fito mai taken babu zuwa ko'ina. inda yake cewa wasu yaran ana cire musu takalma kasan takalmansu kafin a maida su Italiya. Wani mai aikin agaji ya ce jami'an 'yan sanda na yi musu tsawa gami da yi musu dariya ko su rika ture su suna ce musu ba za ku taɓa ƙetare iyaka ba. Jami'in ya ƙara da cewa wasu yaran ana ƙwace wayoyinsu na hannu ana cire sim card ɗinsu wanda sakamakon hakan sun rasa bayanan da ke cikin wayar baki ɗaya ko iyayensu ba za su iya kira ba. shugaban faransa emmanuel macron da sabon firaministan italiya giuseppe conte za su haɗu a yau sun hada a yau juma'a domin tattaunawa tashin hankalin da ke tsakanin ƙasashen biyu akan matsalar ta bakin haure a farkon satin nan ne dai shugaban faransa ya kalubalanci italiya sakamakon korar ɗaruruwan bakin da aka ceto daga jirgin ruwa inda ya kira abin da italiya ta yi da rashin sanin abin da ya kamata. Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga kuma gaishe-gaishen sallah karo na uku kuma na ƙarshe a yau wanda Jummai Ali ta haɗa mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. ga mutanen New York nan sun kosa su mika sakonnin gaisuwarsu a saboda haka bari in koma gefe guda. Gaisuwa ne na barka da sallah kuma zan gaida babanni na daga Sargana da kuma Najeriya dai. To farko ina gaida babana babu Karami Abbas. Ina gaida kuma babana Malam Lawan Abbas. To ina gaida Baba Umar, Baban Maura Abbas, Baba Rufai, Baba Isa, don na gaishe dukansu. bayan wannan kuma ina gaida babana malam Ismaila daga Abuja Nigeria ina gaida baban Razak shi kuma daga Gusau a Nigeria ina gaida Alhaji Usamatu daga Gusau shi ma a Nigeria dukkan suna musu gaisuwar barka da sallah suna fatan ai sallah lafiya bayan wannan kuma ina gaida babban yayana shine Alhaji Gali Nuhu Abbas da kuma Alhaji Suleiman to bayan wannan kuma ina gaida abin nan ina gaida ibrahim shi kuma mahmud abbas to ina gaida kuma alhaji yakubu uba a maiduguri a nigeria da abokinsa alhaji basiru dukkan na gaishe su baki da ina musu fatan ai na lafiya to bayan wannan kuma ina gaida dan uwana alhaji misbahu lamin ina gaida ibrahim idi hausa tare da matansa ajiya fati maman tagwaye to ina gaida haji mustapha isa alwais ina kuma gaida haji muftahu daga airport about duka a birnin kumatin ghana sannan ina gaida alhaji tankok ina gaida malam awal. tare da matansa dukkan su a maiduguri sannan na gaida kanwana ajiya hamdiya mahmud abbas tare da anil hayya dukansu ina musu fatan cikin lalafiya bayan wannan na gaida kanina kuma na fiyo mahmud abbas tare da amadu dukansu na musu gaisuwan barka da sallah sosai kuma babanni na mata kuma na musu gaisuwan barka da sallah na gaida baba na hajiya sakura tare da baba na fulera abbas baba na hasiya da baba na tira duk na musu gaisuwan barka da sallah bayan wannan kuma na gaida baba ni na ajiya kande matan limamin gari marigayi mana mana to ina gaida kuma mana ajiya fati a gidan baba yaki dukkan suna musu fatan ai sallah lafiya to sai kuma ita mai daki na ita ce ajiya maryam muhammad sani ita kuma ana mata gaisuwan barka da sallah da sauran jama'a duka baki daya to baka faɗi sunanka ba a sunana aminu mahmud abbas to allah ya maimaita eh, mana amin ajiya amin suma allah jikan marigaya baki assalamu alaikum ni ne hajiya sa'adatu mai huran aljanna ina isar da sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga mahaifiyana hajiya gado akubam da fatan tana lafiya da iyalan gidan duk baki daya ina mika sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga mai gida na alhaji bashir sallaman sarkin yarbawa na ashanti region ina mika sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga yayana ibrahim duk inda kake ga sakon gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga yayana alhaji suleiman da iyalan gidan shi baki daya ina mika sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga kanina aminu da iyalan gidansa baki daya ina mika sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga kanuwa na hajiya rabi akoba da ita da iyalan gidanta baki daya ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga kanuwa na ajiya ramatu da ita da mijinta alhaji yushau da iyalan gidansu baki daya ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga dana yahaya bashir da shi da iyalan gidansu baki daya da matan shi zainab mama ina gaida sakon ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga dana abubakar bashir ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga ɗana faisal bashir ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga ɗana Sharif Bashir. Sa'annan ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga yayana Trufis gidan baba mai agogo da iyalan gidansa baki daya. Sa'annan ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga babana Yahaya Bace da shi da iyalan gidansa baki daya. Ina mika sakon gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga rafa nina wafa boss da shi da iyalan gidansa baki daya sa'annan ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga yayan rafa nina ibrahim accra da shi da iyalan gidansa baki daya ina kuma mai gaisuwan taziya allah dukan matan shi sa'annan sauran yan uwaye na duk baki daya na gidan baba mai agogo da razaki ina mika gaisuwa na na sakon gaisuwan barka da sallah zuwa gare ka da iyalan gidanka baki daya da sauran duk yan uwaye na atika daba gurma da su sadiya ga sakon gaisuwa na zuwa gare ku da hajiya hamdiya ga sakon gaisuwa na zuwa gare ki na barka da sallah da hajiya gaidan ina mika sakon gaisuwa na zuwa gare ki da iyalan gidanki duk baki daya da yayana alhaji marzuk da shi da matan shi da iyalan gidan shi duk baki da gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku ina mm. fatan kowa na lafiya Allah jikan magabatanmu duk baki daya Allah ya nuna mana badin badada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to Allah ya maimaita mana ko amin amin kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke sai doro muke Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da waɗannan gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum. Sunana Hajiya Aishatu Mimo Adamu na gudu. Ina aiko da gaisuwa daga Maryland USA zuwa ga iyayena da 'yan uwana a bakin ruwa Kano. ina gaida iyaye na alhaji badamasi alhaji mutari hajiya magajiya ina gaida hajiya nabi'u a alfindiki da hajiya suki ina fatan kun sallah lafiya ina gaida alhaji mutari hashim da iyalinsa a sanka barka da sallah alhaji mansur a jambalo da iyalinsa barka da sallah hajiya saratu muktar a nndc quarters sharaɗa Barka da sallah Dr. Kabir Alfindiki da iyalinsa. Barka da sallah barista MB Shehu Honorable to be for fage insha Allah. Barka da sallah barista Ismail Abdulaziz. Ina gaida Aliyu Garba a Kaduna da iyalinsa barkanku da sallah. Ina gaida kawata Ladidi Abdullahi Zaria da iya'inta Ina gaida Honorable Sama'ila Nabara Kedi Zaria. da sallah ina gaida olonfe fatima da ahmed tilo a fage mutanen bakin ruwa ina gaishe ku da sallah to all my facebook friends i'm sorry can't mention your names individually barkan da sallah to you and your families assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillahi wa barakatuhu eh, ba mu jan gaba daya ina fatan kowa ya sallah lafiya insha Allah zan amfani da wannan dama in yi barkar sallah da farko yana yi ma samira mai yaƙi wasan mai yaƙi barkar sallah ina fatan kawo sallah lafiya rakiya mai yaƙi ina fatan kawo sallah lafiya da haratu mai yaƙi ina fatan kawo sallah lafiya hadiza mai yaƙi ina fatan kawo sallah lafiya annatu mai yaƙi ina fatan kawo sallah lafiya ina mu sani mai yaƙi abokin tauki da barkar sallah wani mai yaƙi hadiza mai yaƙi na zargin buru mutum da filin gai ina yi ma mutanen mai talaka musamman ma kalan babana bisira ina fatan ya sallah lafiya da shi da iyalinsa da duk dai wanda a cikin wannan gari insha Allah ina fatan ya sallah lafiya ina yi maganan baba da Allah jabbas mazan jiya mai barkar sallah ina yi ma Alhaji Muhammadu barkar sallah ina yi ma Malam Alhaji Abdulrahman abokina mazan jiya mai barkar sallah da shi da iyalinsa ina fatan sun sallah lafiya na amfani da wannan dama ina da wani group ina fatan wani da cikin wannan group na kuma yana fatan ya yi sallah lafiya musamman ma shugaban group muhammad iji komando a matsayin daga yanzu ina fatan ya yi sallah lafiya insha allah ina yi ma malam a cikin majalisar gurgu aboki da barkar da sallah malam yan tabi da muka barka da sallah gudun da cikin wannan gari da gobe insha allah ina fatan ya yi sallah lafiya da fatan ubangijin ma allah subhanahu wa ta'ala allah kama zamana mai albarka da kwanciyar hankali da kuma abin da lafiya ta sha insha allah ina yi ma malam mazu barka sallah yana yi ma malam abdulrahman eh, kane na kusi da karin ranar isa eh, ko na fata wasu sallah lafiya da su da su yankin wajen zafirin insha Allah yana yi ma malam mutari mazamni gaya barka sallah na fatan da su da su daga ƙarshe rahmatullahi. Ni ne dan uwanku Alhaji Abbas daga United States. Insha Allah na sadda na sadda gaisuwa na zuwa ga dan uwa a Malam Usman Abubakar daga Kaduna da kuma Malam Mubarak Ahmed daga Ghana shi yake da kuma Malam Ibrahim Abdulkadir mutumin daga Ghana da kuma Malam Basharu dana da kuma yayansa a nesa da kannin duk baki daya na gaida kowa na ba kowa barka da sallah ubangiji mu Allah ya kai mu na bari Allah kuma ya bar mu tare assalamu alaikum warahmatullahi dan wanku da United da Alhaji Abbas assalamu alaikum warahmatullah to Allah ya maimaita mana ku amin amin na gode Salamu alaikum sunana Adam Ahmed Babujiji daga nan Bismarck, North Dakota. Ah, ina mika gaisuwan sallah da farko zuwa ga kawuna Alhaji Ali Ahmed Takum da Alhaji Mamman Tela da alhaji dan asibi tugga da alhaji adamu talle duka a takum da kuma onkul alhaji umar sharif abdullah babangida abdullahi alhaji awal ali ahmed alhaji nasir ahmed baisa alhaji tanko sale cindo onkul sani galadima groje onkul sahabu muhammad madaga da alhaji yaya ami mai mujiya a nan horiyar niger da alhaji sidi ta sawa da alhaji bayi a ta sawa da alhaji sidi mamman maradi nijar da alhaji umbuwa muhammad maradi niger da alhaji zidan mamman muhammad maradi sai kuma alhaji dan juma idris babban yaya a nan kaduna da dr awal usman fan nan kaduna da alhaji ibrahim Saleh cindo da alhaji muhammad umar joe black barisa da alhaji musa mejo mai kano alhaji garba bayani da alhaji bala amir na ramatu sima sai kuma alhaji suleiman ibrahim legend roll sai alhaji dan asibe minista ba'isa jaki jackson ba'isa imam Mokshar chief imam na ba'isa sai kuma onkul dr gidado muhammad abuja da malam munde yawali a takum sai kuma alhaji isa zuntu zuntu motors da garba makurti da jama'a mutane mu da suke kwanan cancangi kaduna da jama'a mu na mutanen kurmi ba isa sardauna local government duka dai jihar taraba a karshe shi kuma alhaji hamza zakari cancangi da honorable rufai ahmed cancangi alhaji nadabo ahmed cancangi da honorable mustapha muhammad sambo da kuma darba necho ba isa da kuma alhaji rufai na da cancan gidan dai sauran jama'an namu duka da fatan kowa ya sallah lafiya allah ya maimaita mana salamu alaikum to amin sun amin yau na gode hajiya Ma sauraro ƙarshen gaishe-gaishen sallah kenan sai kuma baɗi idan muna da rai da lafiya. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jummai ali ke ma dukkan masu sauraronmu fatar allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin baɗaɗa lafiya. Dan wutan makaranta in ji dan ishimawi dan dan almakaru dan annabi masu dubin risala. Dan ta'alam ta'alam ya kuna inna haza yanzu kuna malahu kasiran albarkar fana'u. a duniya aka fanke aishawar shawarma lahira can babu gidan biredi ba tsire ba falango alkur'an ba mai dora shayi kowa zai je ya dora a sa wani kiri ya tambaye shi saurara ku ne wata waka zana na tsara akan wasu 'yan matan kasar wai ba sa son wakar garinmu to wakar wa suke so da za su ji al'adan garin su su kama na turai 'yan asara wai wakar hausa ce ba su so ba jinja ba su waga garinmu sun fi son whisky ko lady gaga haduwar gayin garinmu motar su su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga Yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. cutar hakiyar ido cuta ce da aka lakanta ta da talauci kuma tana da wahalar juriya tana da raɗaɗi sosai a idanu ana kuma kamuwa da ita ta hanyar yawan samun ciwon idanu wanda ke haifar da tabo a cikin gira Don haka yayin da ƙwayar ido ke kyaftawa sai taban ya samar da rauni a kan ƙwayar idon. Cutar na yaɗuwa ne ta hanyar mu'amala da wanda ke ɗauke da ƙwayar cutar, wanda hakan ke nufin cutar na saurin yaɗuwa tsakanin dangi. Garkuwar jikin ɗan adam za ta iya murkushe duk wata kwayar cutar da ta shiga jikinsa. Amma a karkara da ake cikin hatsarin cututtuka ana yawan kamuwa da ƙwayoyin cutar. Don haka yawan kamuwa da ita yakan haifar da makanta a faɗin duniya. Mutane wajen miliyan ɗaya da casa'in da ke ƙasashe arba'in da ɗaya na cikin hatsarin kamuwa da makanta a sanadiyar hakiyar ido. Wasu kuma mutane kimanin miliyan biyu da dubu ɗari biyu sun samu matsalar rashin gani da kyau sakamakon cutar. Sa'an nan wasu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sun riga sun makance. Babban abin farin ciki a nan shine za a iya magance cutar hakiyar ido ta hanyar tsafta da kuma wanke idanu da tsaftataccen ruwa. Za kuma iya warkar da cutar ta yin amfani da magunguna irin su wanda ake kira a turanci tetracycline. A watan Mayu ne wakilin hukumar kula da ƙasashe masu taso. samarwa Clayton McCluskey ya shaida a rubutaccen sako cewa ƙasashe biyu wato Ghana da Nepal sun samu nasarar kawar da cutar hakiyar ido. Ba abu ne mai sauƙi ba a samu ƙasa da za a iya cewa ta kawar da cutar kwata-kwata. Sama da kashi casa'in da biyar, a cikin ɗari na ƙananan yara masu shekaru ɗaya zuwa tara da suke yankin da wannan annobar ta addaba dole su kasance babu alamun cutar a tare da su. A dukkan gundumomin da annobar ta shafa a baya sai an samu kashi kashi biyu cikin ɗari na masu shekaru goma sha biyar zuwa sama. Kuma dole ne su kasance ba su da alamar cutar, kamar yadda tsarin kiwon lafiya na ƙasar ya kasance zai iya ganowa da kuma magance cutar. Gwamnatin Amurka ta taimaka wa gwamnatin Ghana ta hanyar hukumar kula da ƙasashe masu tasowa a ƙoƙarinta na kawar da cutar hakiyar ido daga shekara ta 2006 wanda ya hada da samar da kayan aiki da taimakon magani da na kuɗi domin gano yankunan da cutar take. sama da magunguna miliyan ɗaya da dubu ɗari wanda wani kamfani ya ba da tallafi da kuma aikin ido a gundumomi guda talatin da bakwai da annobar ta shafa. Hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta kuma taimaka wa gwamnatin Nepal a shekara ta dubu biyu da tara wanda ya haɗa da shata taswirar inda cutar take a gundumomi talatin da ɗaya da kuma samar da magungunan athromycin da kamfanin Pfizer ya ba da tallafi sai kuma wani nazari da aka yi a gundumomi ishirin da hudu. Amurka na taya gwamnatin Ghana da Nepal murna akan wannan gagarumar nasara wanda za ta inganta rayuwar jama'ar kasashen. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu. Ni Hafsat Bello ɗan mai so rikicewa a ci gaba da shagulgulan bikin sallah lafiya.